gode fitosi masu kallon mu da fatan da kun saurari takaitaccen labaran namu da muke tafi muku da shi a yau. Za mu je ga shirin namu na gaba wato shirin fitattun manya arewa. A cikin shirin namu na fitattun manya arewa yau muna tafi muku ne da wato tarihin marigayi Alhaji Lawal Kaita tsohon gwamnan jihar Kaduna. Za mu je mu gajin takaitaccen tarihi nashi da kuma wato gwagwarmayar da ya sha a rayuwa domin kawo kasar mu yanci da kuma gani kasar mu ta ci gaba musamman ma arewacin Najeriya. A sha sauraron lafiya. Fitattun Manya Arewa Tarihin tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Lawal Kaita Alhaji Lawal Kaita shahararren ɗan siyasa ne, gwarzo kuma haziƙin dattijo. ya kasance ɗan asalin jinin sarautar birnin Katsina. An haifi Alhaji Lawal Kaita a ranar 4 ga watan Oktoba shekarar 1932 a cikin garin Katsina. Alhaji Lawal Kaita ya halarci makarantar Barewa College Zaria a tsakanin shekarar 1946 zuwa shekarar 1950. Ya kuma yi karatu a makarantar koyar da ilimin tattalin arziki wato Economics a Jami'ar Birnin London a tsakanin shekarar 1971 zuwa shekarar 1972. Alhaji Lawal Kaita ya fara aiki a matsayin sakatare a Hukumar Samar da Ruwa na Jihar Kaduna a tsakanin shekarar 1973 zuwa shekarar 1975. A shekarar 1976, Alhaji Lawal Kaita ya kai matsayin sakataren dindindin wato permanent secretary a ma'aikatan ayyuka na jihar Kaduna har zuwa ƙarshen shekarar 1977. Alhaji Lawal Kaita ya fara harkar siyasa a shekarar 1977 lokacin da aka zaɓe shi a matsayin ɗan majalisa na dokoki. Ya zama mataimaki na musamman kuma mai bawa shugaban ƙasa shawara a zamanin tsohon shugaban ƙasar Najeriya. Najeriya Alhaji Shehu Shagari. A shekarar 1982 Alhaji Lawal Kaita ya nemi sarautar masarautar Katsina bayan rasuwar tsohon sarkin Katsina Usman Nagogo. Alhaji Lawal ya zama gwamnan jihar Kaduna a shekarar 1983 har zuwa lokacin da sojoji suka yi juyin mulki a watan Disamba a shekarar. bayan ɗaure marigayi tsohon shugaban Najeriya a wancan zamanin da tsohon shugaban Najeriya na mulkin sojoji Janaral Sani Abacha ya yi a shekarar 1995. Alhaji Lawal Kaita ya zama shugaban jam'iyyar People's Democratic Movement wato PDM. Alhaji Lawal Kaita ya kasance ɗaya daga cikin mutane da suka taru don tattauna tsari da kundin mulki a Najeriya a shekarar 1995, ya kuma kasance ɗaya daga cikin manyan da suka haɗu don kafa sabuwar jam'iyyar People's Democratic Party wato PDP a shekarar 1998. Bayan dawowar Najeriya turbar dimokuraɗiyya a shekarar 1999, Alhaji Lawal Kaita ya riƙe muƙamin shugaban hukumar Lucrative Parastatals a ma'aikatan sifiri, ya kuma zama shugaban hukumar Maritime Authority ta ƙasa duk a zamanin shugabancin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo. Alhaji Lawal Kaita ya kasance cikin shugabanni amintattu jam'iyyar PDP. A ranar biyu ga watan Janairu shekarar 2018, Allah ya yi wa Alhaji Lawal Kaita rasuwa, yana da shekaru 85 a duniya. Alhaji Lawal Kaita ya rasu ne ya bar 'ya'ya da jikoki. fatan dai kuni nishaɗantu da wannan takaitaccen tarihi na marigayi da muka kawo muku muna mishi fatan Allah ya kai haske gabarin shi Allah kuma ya saka mishi da alheri wato game da gwagwarmayar da ya sha wa ƙasar mu musamman ma arewacin Najeriya za mu je ga shirin namu na gaba wato shirin kiwon lafiya a cikin shirin namu na kiwon lafiya muna tafi muku ne da wato alamomin cutar typhoid da kuma kariya daga gareta tabbas kun san cutar typhoid ta kasance cuta tun iyaye da kakanni wacce ta kasance tana yawan damun mutane mu musamman ma mutanen kasar afirka wannan cuta ta jima a wajen mu kuma haka zalika tana yawan kashe al'ummar mu za mu je muga jin wato takaitaccen bayani akan alamominta da kuma hanyoyin da za mu bi domin kariya a sha sauraro lafiya Kiwon lafiya alamomin cutar typhoid da kuma hanyoyin da za a kare kamuwa da ita. Zazzabin typhoid cuta ce mai saurin yaɗuwa a jiki, wacce wata bacteria ce mai suna Salmonellin enterica serotype, wacce wata bacteria ce mai suna Salmonella enterica serotype type ke haifarwa. Zazzabin typhoid yana da alamomi wanda suka shafi cutar kuma suka nunawa. Manya-manyan alamominta sun haɗa da zazzaɓi da ciwon gaɓoɓin jiki, da yawan ciwon ciki. Zazzaɓin typhoid na ƙaruwa ne idan har ba a kula da shi ba. Idan ya yi yawa, yakan jawo zubar jini na hanji, da katsewar hanji, da lalacewar ciki, wanda waɗannan na iya faruwa cikin wata guda. Zazzaɓin typhoid wata ƙwayar cuta ce da ke iya yaɗuwa cikin ciki, wacce ke haifar da ciwon gaɓoɓin jiki, matsanancin ciwon kai da kuma yawan gudawa. Wata ƙwayar cuta ce da ake kira Salmonella enterica serotype, ita ce ke haifar da typhoid wacce ke da alaƙa da ƙwayoyin cuta waɗanda ke haifar da guban abinci na Salmonella da kuma rashin lafiya mai tsanani. Ƙwayar cutar tana yaɗuwa cikin ruwa ko abinci. Zazzaɓin typhoid yana yaɗuwa sosai mutumin da ya kamu da cutar na iya fitar da ƙwayoyi cikin fitsari. Idan mutum ya ci abinci ko ya sha ruwan da ya gurɓata da ƙananan ƙwayoyin cuta, zai iya kamuwa da ƙwayoyin cuta kuma ya kamu da zazzaɓin typhoid. Lamarin na zazzaɓin cutar typhoid a Amurka ya ragu sosai tun daga shekarar tara lokacin da aka ba da rahoto a ƙasar ƙasa da mutane 400 ke kamuwa da cutar duk shekara, inda ƙasashe kamar su Mexico da kudancin Amurka su ma an samu ci gaba sosai na rage yawaitar masu kamuwa da cutar. Wannan ci gaban ya samu asali ne sakamakon kyakkyawan tsabtace muhalli da suke yi a duk duniya Zazzabin typhoid yana shafar sama da mutane miliyan 21 a kowace shekara, inda kimanin mutane 200,000 ke mutuwa daga cutar. Ana ɗaukar zazzabin typhoid ne ta hanyar shan ko cin ƙwayoyin cuta a cikin gurɓataccen abinci ko ruwa. Mutanen da ke fama da rashin lafiya da cutar typhoid na iya gurɓata ruwan da ke kewaye da su ta hanyar bayan gari wanda ke ɗauke da ƙwayoyin cuta. Gurɓatar da ruwan sha na iya lalata abinci. Ƙwayoyin na iya rayuwa na tsawon makonni a cikin ruwa ko busasshen najasa. Kusa da kimanin kashi uku zuwa kashi biyar na mutane sun zama masu ɗaukar cutar ƙwayar bayan rashin lafiya mai tsanani, wasu kuma suna fama da rashin lafiyar ne wanda ba a saurin ganewa. Waɗanda mutane na iya zama masu ɗauke da ƙwayoyin na tsawon lokaci duk da cewa ba su da wata alama Cutar tana bayyana ne a jikin mutane ta hanyar zazzaɓi a wani lokacin. Ƙwayar cutar takan mamaye mafitsara, tsarin biliyari da kuma kayan ciki na hanji. Ƙwayoyin suna shiga cikin hanjin ciki kuma ana iya gano su ta hanyar gwajin samfura da za a ɗauka. Idan sakamakon gwajin bai bayyana ba, za a ɗauki jini ko samfurin fitsari don yin wani gwajin. Lokacin shiryawa yawanci makonni ɗaya zuwa biyu kuma tsawon lokacin rashin lafiyar yana kusan makonni uku zuwa hudu Ƙwayar cutar sun haɗa da rashin cin abinci, ciwon kai, zazzaɓi ya kai digiri 104, rashin nutsuwa, gudawa. Yadda cutar ke yaɗuwa shi ne cutar za ta kasance a makewayin gidan mai cutar, idan ba a son wanke hannayensu da kyau daga baya za su iya gurɓata duk abincin da suka taɓa, duk wanda ya ci wannan abincin shi ma yana iya kamuwa da cutar, haka kuma idan mai ɗauke da cutar ya riƙe abinci ba tare da ya wanke hannayensa yadda ya kamata ba bayan ya gama fitsari zai iya yaɗa cutar ga wani wanda ya ci gurɓataccen abincin. Mutanen da ke shan gurɓataccen ruwa ko cin abinci da aka wanke a cikin gurɓataccen ruwa na iya kamuwa da zazzaɓin taifot. Sauran hanyoyi da za a iya kamuwa da zazzabin taifot sun haɗa da amfani da banɗaki wanda ya gurɓata da ƙwayoyin cuta da taɓa bakinka kafin ka wanke hannunka, cin abincin teku daga tushen ruwa wanda gurɓataccen ƙwaya ko baƙo ya kamu da shi, cin ɗanyen kayan lambu, gurbatacciyar madara wacce ba a dafa ba, wanda suka fi hatsarin kasancewar suna ɗauke da cutar kusan kashi ɗaya cikin mutane ashirin da suka tsira daga zazzabin typhoid ba tare da an yi musu magani ba za su zama masu ɗauke da cutar. Wannan yana nufin ƙwayoyin cutar suna ci gaba da rayuwa a cikin jiki mai ɗauke da ita kuma ana iya yaɗa ta kamar yadda aka saba a cikin fitsari. Bayan cin abinci ko shan ruwa da ya gurɓata wadda ke ɗauke da cutar ƙwayoyin suna sauka ƙasa cikin fitsarin narkewar abinci, inda za su yi saurin ninkawa. Wannan yana haifar da zazzaɓi mai zafi, ciwon ciki da maƙarƙashiya ko gudawa da dai sauransu. Ana iya tabbatar da cutar zazzabin taifod yawanci ta hanyar bincika samfurin jini ko bayan gari ko fitsari. Waɗannan samfura za a bincika su ne a ƙarƙashin tabarau don ganowa ko mutum ƙwayoyin cutan waɗanda ke haifar da yanayin. Ba koyaushe ake gano ƙwayoyin cutan ba a karon farko, saboda haka ana iya buƙatar yin jerin gwaje-gwaje. Gwajin samfurin bayan gari shine mafi ingantacciyar hanyar gano cewa mutum na ɗauke da wannan cuta ta zazzabin taifot. kallon mu da fatan dai kun karu da wannan takaitaccen bayani da na kawo muku a shirin namu na kiwon lafiya wato alamomin cutar typhoid da kuma hanyoyin da za a kare ta. Tabbas wannan abu haka ne da fatan kuma za a dauki darasi muna wanke hannu musamman ma kun ga yanzu yadda muke cikin wato yanayi na cutar corona nan inda a ce tun da muna bin irin wa'annan ka'idoji wajen wanke hannu kafin mu taba abu sanitizing hannun mu da ba a zo ga wannan wato yanayi da muke ciki ba amma haka zalika yanzu ma da fatan dai za a dau darasi kuma za a ci gaba da wato tsaftace muhalli da kuma wato wanke hannu da jikuna masu kallon mu za mu je hutu takaitaccen lokaci in kuma muka da za mu ci gaba da a cikin shirin namu na tozali a yau ku kasance tare da mu girke-girke kamar yadda yadda cin abinci yake da muhimmanci, haka koya yadda ake girka shi yake da muhimmanci a wannan zamanin musamman ga mata, ‘yan mata, amare, uwar gida da mazaje masu sha'awar iya girki. A dalilin haka ne ya sa tashar Tozali TV ta kawo muku shirin girke-girke na Tozali wadda za ku koyi girka abinci daban-daban, kama daga abincin arewacin ƙasar Najeriya, abincin wasu sashen ƙasar Najeriya na Larabawa da na Turawa. Ana haska wannan shirin ne a kowane sati. Tozali TV, idan ku a ko'ina. mu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci idan yanzu kuke kunna talabijin din kuma muna cikin shirin namu ne na tozali a yau ranar alhamis za mu je ga shirin namu na gaba wato shirin duniyar mamaki a cikin shirin namu na duniyar mamaki muna tafi mu ne da wato labarin wu wanda ya kasance ya hana hada gumaka masu magana da bada ruwa da sauransu to fa abun mamaki shi wu ya kasance ba shi da ilimi boko ba shi da ilimi na yanar gizo amma ya kasance yana hada gumaka kaga suna magana har igaisuwa za je mu je mu wato za mu je mu ga gani ya kori ji ba za mu je mu ga yadda wannan abu yake kasancewa a sha kallo lafiya wannan mamaki labarin Wu da ya kasance mai haɗa gumaka. A ƙasar China an yi wani manomi wanda bai san yadda ake amfani da yanar gizo ba amma yana da basira akan yadda ake haɗa robot wato gunki mai tafiya da kuma gunki da yake iya gaisuwa. Waye wannan kuma me yasa yake haɗa gumaka? Kuma ta yaya ya kare a matsayin Profesa na jami'a. Bayan bai je makaranta ba, a lokacin da nake ƙasar China, labarin da nake ƙasar wani mutum wanda ya koyar da kansa yadda zai haɗa gumaka ba tare da ya je makaranta ba, ko da sau ɗaya ne ba. Na yi mamaki matuƙa, shi yasa na ce zan gan shi da kaina. A wannan ƙauyen, yawancin mutane manoma ne, inda wajen babu wanda yake jin Turanci. Na ɗau lokaci ina neman Wu har na same shi. A cewarsa sunana Wu, ni manomi ne. A waje Wu shi ma in ka gansa kamar kowane manomi ne, amma in ka shiga cikin gidan sai ka za ka samu gumaka da yawa da aka yi su da abubuwa daban-daban wanda za su yi tafiya, magana da kuma zuba wa mutum ruwa rubutun Chinese har ma su ɗauke shi kamar mota. Wayannan gumaka za su iya zama abun tsoro amma a wajen shi suna nan kamar ‘ya'yansa ne, yana saka musu sunaye gaba ɗayansu. Duka wannan abu ya fara ne shekara talatin da ya wuce, a lokacin da yake cikin kuma a lokacin yana fama da talauci, har ya kai ga barin makaranta, amma ya ga yana da ilimin haɗa gumaka ba tare da amfani da littafi ko yanar gizo ba. Ya kasance ya haɗa gumaka daban-daban sama da ɗari da suke abubuwa kala-kala. duka abubuwan nan ba su da sauƙi. Akwai ranan da yana haɗa gunki, wuta ya kama, ya ƙona masa gida, iyalansa ba su da inda za su zauna, har matarsa ta rabu da shi. Daga baya ya samu yadda zai ci gaba da rayuwa. Shekara talatin kenan ya ci gaba da son gumakansa, ya yi ta shiga gasa a na gumaka, yana zama a waje ɗaya. nishadantu da wannan duniyar mamaki da na ka muku tabbas shiwu bai wadda Allah ya ba shi kenan na hada gumaka kaga kuna kawai an haɗa ta tana tafiya tana magana hawai ta iya gaisuwa wannan baiwa ce kuma abun mamaki ne zamu je ga shirin namu na gaba to shirin duniyar soyayya a cikin shirin namu na duniyar soyayya muna tafi muku ne da wato matakan da masoya ke fuskanta kafin aure tabbas masu kallon mu kun san wato ita soyayya haka take akwai matakai daban-daban da kafin aure da kuma bayan aure to haka a kafin auren akwai matakan da masoya suke fuskanta wasu ba su san suna fuskantar fita ba amma a yau cikin shirin namu na kawo muku haka zalika kuma ina fatan za ku lura da waɗannan matakan haka suke in ana tafiya a rayuwar soyayya za mu je mu je gaji sauraron waɗannan takaitattun matakan da kuma da fatan masoya za su yi koyi da waɗannan takaitattun matakan a sha sauraro lafiya. soyayya. Matakan da masoya kan fuskanta kafin aure. Yawancin alaƙar soyayya tana farawa sannan ta haɓaka har ta yi yaɗon da ba a san a dalili ba. Faɗawa cikin soyayya abu ne mai sauƙi, amma alaƙar na iya zama abu mai matuƙar wahala duk da irin ababen da muke kallo a su Bollywood da Hollywood, sai wasu ke ganin kamar babu wani ƙalubale a tattare da soyayyar. Sai ka shiga cikinta ka ga ashe duk ba haka abin yake ba. Wasu masoyan sukan yi nasarar shawo kan guguwar da babu makawa ta taso. a zamantakewarsu yayin da wasu kuwa ba su da yanda za su yi face su bar wannan soyayya ta taɓarɓare. Kowace soyayya tana wucewa ta hanyar wasu matakai waɗanda ba mu cika damuwa da su ba, mukan yi kicibis da su sai dai ba kasafai muke yawan gane su ko bambance su ba. Akwai matakai da suka zama wajibi a kowace soyayya a fuskance su, sai dai kowa da irin yadda yake riƙar su. duba da cewa mu mutane muna da bambancin halayya, wasu matakai suna ɗaukar lokaci fiye da wasu kamar yadda na faɗa a farko. A cikin waɗannan matakai na soyayya za ku kasance cikin zumuɗin juna da shaƙuwa mai ƙarfi da za ka shiga tsakaninku, wato a lokacin da soyayyar take sabuwa kenan. Fahimtar matakan soyayyar ku da abokan tarayyar ku na iya taimaka muku wajen kewaye waɗannan matakai daban-daban ba tare da kun samu matsala ba. Ga bayanin matakan nan ɗaya bayan ɗaya. Abu na farko, matakin shauƙi. Matakan sabuwar soyayya suna farawa ne lokacin da kuka fara haɗuwa da wani. mafi yawan mutane sun fi la'akari da siffa da kuma yanayin da suke jima game da mutum, sauran abubuwan kan biyo bayan a mataki na gaba. A irin wannan matakin, kuna ganin cewa mai ƙaunarku ba shi da wani aibu a tattare da shi. A lokacin kuna jin cewa ai duk wani abu da kuke buƙata a abokin zaman sun cika shi, sai ku ji ai rayuwar ma kamar ba za ta yi ba tare da wannan abokin rayuwar ba, sannan ba ku gane halin mutum na banza a lokacin ko gane shauƙin soyayya ba zai bari ya yi tasiri ba. A wannan lokaci, za ka iya faɗa da kowa akan masoyinka matuƙar suka nuna adawar adawarsu akan masoyinka. A matakan soyayya sannan ma matakin shine mafi soyuwa a zukatan masoya. Shawara a nan shine masoya su yi amfani da wannan mataki ta hanyar da ta dace. Daga zarar an fita wannan matakin ba fa zai dawo ba. A wannan matakin ne ya kamata masoya su fahimci junansu sosai, su san da wa suke tare da gujewa ƙalubalen da za su fuskanta a gaba, haka zalika suna karɓan shawara. A yi binciken da ya kamata game da wanda ke tare da shi, sannan kar a yi saurin yanke hukunci a irin wannan gabar da ake cikin matsanaciyar soyayya da ba kasafai ake gane laifin juna ba a tuna da cewa wannan jin daɗin na lokaci ne ƙanƙani masana ba da shawara a yi bincike a kuma fahimci juna sosai akan wannan gabar Abu na biyu shine matakin shakka da musu. Mataki na biyu na danganta shi ne da shakka da musu. wanda a lokacin ne aka fara lura da bambance-bambancen da ke tsakanin abokan juna. Mun farka daga mafarki so da ƙauna a wannan lokacin ne mu ke bayyana sai ya zamo kana tunanin wanda kake ganin za ku gina rayuwarsu ku tare ta fito da wani sabon hali da ka kasa gane kansa. Wannan saurayin naki mai fara'a mai nuna tsantsar kulawar shi a kanki yanzu ya canza. sai ki ga kamar ba shi ba. Yawan kiran da yake miki a waya ya ragu da ko hamsin. Daga nan sai ki fara tunanin ko dai ya daina son ki ne ko wata ce ta ɗauke shi daga hana sai shakku ya shiga tsakani zargi da juna ya fito. Ya kamata masoya su fahimci wannan matakin ta hanyar yi ma junansu uzuri don samun kwanciyar hankali kowane ɓangare. Abu na uku shine Matakin rushewa Mataki na uku shi ne soyayya a tsakanin saurayi da budurwa shi ne matakin rushewa. Wannan shi ne lokacin tsanani a soyayya, wanda zai iya zama kamar ƙarshen hanya ne ga wasu masoyan. A wannan lokacin, gwagwarmayar ce tsangwarta, a yi faɗa da juna a shirya, wani faɗan ya ɗau lokaci kafin a shirya har ya zamo kamar ba za a ƙara kasancewa da juna ba. A wannan lokacin ya kamata a yi amfani da ƙaunar da ake ma juna don a samu sassauci na ƙalubalen da ake fuskanta, sai an jajirce sannan kuma an nuna sadaukantaka. Dole ɗaya ya sauko yayin da ake cikin wannan mataki musamman idan aka zo garar aure. Mata da dama kan fuskaci wannan ƙalubalen. Mu sani cewa kowace dangantaka ana gwada ta ne ta hanyar jerin rikice-rikice da haɗarin da takan shiga ciki a lokuta daban-daban a rayuwa. Sanin matakan nan na soyayya na matuƙar taimaka ma masoya wajen fahimtar abubuwan da suke ji game da junansu da kuma alaƙar da ke tsakaninsu. Hakan zai rage yawan matsalolin da ake samu kafin a yi aure, za a fahimci juna a kuma ba juna uziri a irin wannan mataki.